kun san wani abin mamaki ana so a shigo da gwamnan bauchi cikin magana an ma kira shi an gaya masa cewa ya kama ne ya daure ne an kira shi to ni shawaran da yake dan bashi kafin ƙara bayani shawaran da yake son baka gwamna ba ruwanka a wannan magana ba da shafe ka ba in kuma ka ƙi ka shiga wancan ma da ka shiga na yan ɗari ka ci nasara sai ni kawai ka sha da la'ana da Allah isa ko ba ka bane duk mai shiga social media ya gani to yanzu ma yana baka shawara na san wanda ya bugo ya maka magana na ji na kuma san shi amma yanzu ba dan gaya muku sunansa ba sai in mun ga gwamnan ya ɗauki mataki dan gaya muku sunansa baro bara ana kun san wani abun mamaki na bangaren izalan kaduna ne ma kuma eh. na bangare zalan kaduna ne sai za in kuka ji na faɗi magana ku banni ni na san me nake me yasa da za su zo ne Allah isa a yana da masaniya ne duk abin da aka kulla daga dubawa dan izalan kaduna ne yanzu ya haɗa kai da dan izalan jos ɗin shine ma kira gwamna ya laƙaya mun boko haram ya kuma ci a ɗaure ni to yanzu jin sunansa ya dangana da matakin da gwamna ya ɗauka ana kira na a kotu ko a kama ni idan ga muku sunansa ƙwaro-ƙwaro a nan za ku ji shi za ku sha mamaki sananne ne a izalar sananne ne eh, yana zuwa nan garin ma za ku ji shi amma yanzu na bari yanzu na son ga kiran gwamnan da ya yi a waya ya gaya masa ya ba shawara a kama ni ɗan ni ɗan boko haram ɗin ne to za mu ga shin gwamnan zai ɗauki matakin in ya ji shawara ba ruwansa gwagwarmaya ne tsakanin ƙungiyoyi na addini da kuma masu addini ba shi ne shi ɗin siyasa ne in kuma ya ce zai shiga to ga ƙofa tana buɗe ya shigo ba ma ya shigo yan ɗarika sun sa shi ya shigo to wani shigo ma da ya ci nasara A bai ci nasara ba to yanzu yana ba shawara kar ya shigo amma in ya ki shawara ya shigo ya sa a kama ni alaƙa ya mun boko haram ɗin amma dai ba abin da ya ba maki shi wadda ya sa baki ya kira gwamna kuma ka zauna abu da yan ɗari ba ciki aka hada da yan zalan jos da yan ɗari da suna abin da duka maja akai maja akai kuma a gidansa aka yi har gidansa aka ji aka yi shi ne wannan sharri ɗin to yana aika maka sa saƙo na ji saƙonka za ka ji saƙona saƙonka ya ishe ni za ka na samu nawa saƙon insha Allah ba da dadewa ba amma yanzu ya rage mu gashi gwamnan da ka kira shi a waya kace kama ni gwamnan Bauchin to bari mu ga zai kama ni in ya kama ni mu ko mu zama faɗi sunanka dan jama'a su tsine maka albarka ko ba ka bane dan jama'a su tsine maka albarka dama akwai zarge-zarge a kanka akwai zarge-zarge albani ma ya faɗi wasu zarge-zargen albani ma ya faɗa Allah ya sauwaka